tambayoyin duk tsara su akai tare suka zauna suka tsara a mai baɗansu ba wani wanda shi ya je tsaro tasa in ka kalli siyakin abu zama suka yi zaman mitin suka tsara shi mun san wanda suka lakana wani tambayoyi sai da aka zauna aka tsara tambayoyin da ayyub abdul jabbar mun sani lakana maka aka yi duk wanda aka lakana masa zai yi wannan tambayoyin don Allah ka ka koma makaranta ka je ka samu malaman suna su karantar da kai kar ka ɗauki rigar malanta ka sa ma kanka saboda nan an yi maja kayo abdul jabbar wasu tambayoyi wanda bai bada amsa ba wannan tambayoyin da aka lakana maka kowa za a iya lakana masa ya je wa abdul jabbar wannan tambayan ba kwarewa bane ba ilimi bane kowa aka lakana masa wannan mun san wanda suka lakana wannan tambayoyi sai da aka zauna aka tsara tambayoyin da ayi abdul jabbar mun sani lakana maka aka yi duk wanda aka lakana masa zai yi wannan tambayoyin ya kawo inda ya gani a buhari ko musulun ba ilimi bane zaka kada wannan ya rude ka ka ɗauki kanka a matsayin malami a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid amma ba'd assalamu alaikum ya musulmi min babil mushakala eh, malam kabiru hayaki fidda na kogo ya yi wata magana ya kira ta da cewan tsokaci to tunda ya kira ta tsokaci ni ma barin kira abin da zan faɗa tsokaci wato min babil mushakala ah, ya yi tsokaci akan magana ta to yana daga cikin babi na adalci ni ma tsokacin da dan yi in sa muryansa ɗaya bayan ɗaya na ya tsokaci a kayi kuma albishirin da nake yawa shi malam kabiru haƙi fiddar na kogo ah, ya buɗe ƙofa wannan kofa kuma da ya buɗe ta tana hannunsa in ya ga dama ya rufe ta in ya ga dama ya batta a buɗe shi ya buɗe ta to tun tunda ya buɗe to mun shigo Wannan ya rage nasa ko ya rufe ko kar ya rufe amma kamar yadda na faɗa a babi na adalci zan sa maganarsa ɗaya bayan ɗaya da kuma ya tsokaci a kanta bari ku ji ta ga sunan أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى sanarwa ta fita jiya a wannan shafi namu cewa insha Allah ta'ala gobe akwai tsokaci da martani da muka nufaci mu yi dangane da wasu maganganu da dr idris abdulaziz bauchi ya yi su a jawabansa na jiya a masallacin juma'a wanda manufaci mai wannan martani ne domin ba da wasu amsoshi da kuma yayi labule da duhu dangane da maganganun da shi dr idris ya yi da dama daga cikin 'yan uwa na san ba san me ya faru ba zan ɗan yi wannan takaitaccen bidiyo insha Allah ta'ala cikin eh, 'yan mintuna waɗanda ba za su wuce minti biyar ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya san dambarwar da ta taso dangane da jawaban da shi dr idris ya yi wanda suka janyo cece kuce da maganganu mabambanta a wannan ƙasa tamu wanda da dama daga cikin 'yan uwa kowa ya faɗi abin da yake ganin ne daidai wanda ƙarƙashin lajnar du'atu sunna da take nan kano aka shirya zama na musamman aka tattauna dangane da yadda ya kamata a kalli lamarin sannan kuma wace matsaya ce ta daidai a tsakani wanda alhamdulillahi eh, bacin dogon tattaunawa wanda ita wannan lajina din kusan dukkanin abin da muke na da'awa ah, muna gudanar da shi ne karkashin ita wannan lajina din wanda associate professor sheik muhammad muslim ibrahim yake jagoranta wanda kusan dukkanin malamai da suke nan kano kaso 90 suna cikin wannan kungiya ko wannan kwamiti na lajnati du'atu sunna to a bayan abubuwan da shi dokta ya faɗa an zo an cimma matsaya akan za a yi lakca domin a yi bayani dangane da abin da ya faru wanda karshe aka ce da ni kabir bashir da shakshahu masu dala da kuma dr ali yunus mu je mujeni gabatar da wannan lacca ga kuma matsayar da aka cimma wanda alhamdulillahi mun je wannan waje mun yi jawabai yana da kyau yan uwa saboda su alkalanci don allah su nemi wannan lacca da aka gabatar domin su ji ta daga farko har zuwa karshe mun faɗi matsayinmu guda uku matsaya ta ɗaya wanda na yi jawabai a kai kan cewa dukkanin waɗanda suka kwatanta maganganun shi dr idris da cewa daidai suke da abin da abdul ya faɗa daidai suke zagin annabi ne cin mutuncin annabi ne muka ce waɗannan azzalumai ne kuma zalunci suka yi domin ba za a taɓa haɗa tsakanin jawabin shi dr idris da kuma magana ta shi abdul jabbar ba muka yi bayani kan cewa maganar da shi dr idris ya faɗa tana kan ƙur'ani da hadisi cewa taimako ana neman sa ne a wajen allah subhanahu wa ta'ala amma a gefe guda muka yi bayani kan cewa usulubin da ya wajen isar da wannan sakon ba ma goyon baya ba tare da shi to jama'a kun ji eh, bayanai da tsokaci wadda ya fara gabatarwa a kan kungiyarsu ta lajana wato lajana to da da take kano ya ce kusan malaman kano 90 eh, bisa ɗari suna cikin wannan kungiyar ita ce ta yi zama cewan ya kamata wannan matsala da ta taso su tattauna a kai kuma su ɗauki matsaya ya ce kuma an naɗa su da shi da sheikh mansur da shi kansa malam eh, kabir ɗin da kuma wadda ya ambata cewa suna su je su gabatar da wannan muhadara wadda kuma ce sun samu matsaya kamar guda uku na ɗaya daga ciki shine cewan ah, bayanan da aka yi aka hada magana ta da ta abdul jabbar cewa wannan zalunci ne a bai dace a hada magana ta da ta abdul jabbar wadda ya haka ya zalunci ya ce sun daidaita akan wannan abu na biyu kuma shine abin da ya shafi maganar su baffa hotoro wadda cewan duk wani musulmi in ya ji wannan magana ransa ba zai yi daɗi ba sa'annan kuma sun goyi baya duk wani mataki da gwamnatin kano za ta ɗauka ta ɗauka a kansu sa'annan abu na uku shine cewa sun yadda cewa eh istigasa ko kuma isti'ana neman taimako ba a neman sa ga kowa sai ga Allah a takaice dai abin da na faɗa abu ne wanda ke Qur'ani da hadisi sun tabbatar da shi amma usulubin da ne amfani da shi shine ba sa goyon baya ba su yadda da shi ba to na farko nan akwai tsokacin da danyi bari mu fara da nasu maganar da kai cewan wadda ya haɗa magana ta da ta abdul jabbar cewan zalunci ne eh wannan haka take wadda ya daidaita magana ta da abin da abdul jabbar ya faɗa wannan zalunci ne wannan abin da kuka faɗa haka yake domin abdul jabbar kowa ya san maganganun da ya yi babu su a ƙur'ani babu su a hadisi to amma nan ta'alikin da zan yi wannan magana da kuka da kuka da kuka faɗe ta shin wani lokaci ya kamata ku yi ta kun yi ta a lokacin da ya dace kun fito duniya kun gaya mata koko sai bayan wutan tukunna ta ci ta ci bayan ta lafa kuka zo kai wannan magana tambaya na ɗaya kenan da muke so mu yi maka malam kabiru wannan magana me yasa a lokacin da su 'yan ko suka taso suka yi ca suka zuga gwamnatin bauchi suke ma zuga gwamnatin kano cewa ta ɗauki mataki a kanmu saboda maganar da na faɗa ko maganar su wannan su hoto suka faɗa cewa ta yi daidai ta abjabar shin kun fito kun yi wannan magana a wannan lokacin a lokacin da waɗansu malaman suka taso daga wasu jihohi har suka zo nan bauchi don su tunkari wannan magana daga cikin ƙungiyar kuwa ya ɗaya ya zo shi abin tambaya kenan gaya mun ɗaya tak wanda ya zo shi kai ba ma ya zo ba a nan kanan kun fito kun yi magana cin wannan magana ba adalci ba ne zalunci ne a haɗa maganar dr idris da ta da da jabar kun yi wannan magana in ce sai da bayan wuta ta cinye tukunna eh ana an zuba mata ruwa sannan kuka fito kuka yi wannan zama na kungiyar ku ɗaya kenan abu na biyu da kace ba kwa goyon bayan usulubi na to da wace ku goyi bayan usulubi na wace ku goyi baya ku duk irin maganganu da kuke gabatarwa a wajen karatuttukanku cewa kuna neman ni sai na goyi bayan usulubinku tukunna kafin usulubinku ya zama daidai in na yi muku haka na yi muku adalci a ce duk usulubin da kai ke amfani da shi malam kabiru wajen wanka ko wajen wanka, lalle ne sai sai na bada goyon baya wannan kenan abu na biyu kuma a wannan lokacin da wannan matsala ta taso wannan maganan ita ce ake bukatan ainihin matsalan ita ce abin matsalan tana bukatan wannan magana din su dama yan a kan me suka yi magana su ai su ma usulubin ne suka ce usulubin ba daidai ba ne na yi su'ul adabi na yi mummunan magana me bambancin maganan naku da tasu a lokacin kuma su suna su yi amfani da wannan usulubin ne su ma a cutar da mu su suka fito suka yi nasu kuma yanzu ka fito kuma kun yi irin naku me bambancin da naku da nasu tambaya nake me bambancin da naku da nasu ai su ma ba wanda ya fito karara ya fito ya ce abin da na faɗa ba daidai ba ne duk kaucewa suke duk su ma sun kaucewa magana sai dai su yi koma kan cin usulubi su ce an yi su'ul adab ko an yi zagi me bambancin maganan ku da tasu tsakani da Allah na tambayan kamalan kabiru ka ba mu amsa ita lajana taku ta du'at du'atu sunna ko ita ta ba mu amsa ko kai ka ba mu amsa a madadinta sa'annan kuma abu na uku da kace kun daidaita cewa duk wani masoyin manzon Allah in ya ji maganan waɗancan yara sai hankalinsa ya tashi me ya tashi hankali a ciki me suka faɗa wanda ya saba ma shari'a da suka ce manzo bai da rabo a haƙƙin Allah bai da rabo a roƙe shi bai da rabo a nemi agajinsa gaba ɗaya laisa laka min al'amri shay'un suka kawo wannan aya suka karfafa ta me abin tashin hankali a ciki har da kuka ce kun goyi baya duk matakin da gwamnatin Kano ta dauka ta dauka kansu kace duk mataki aka ka faɗa duk mataki kaga duk matakin nan ne in kisa ne fa ya shiga in ɗauri ne ya shiga in rufe wajajen ibadansu ya shiga komai fa ya ce duka ce duk mataki kun yi adalci cewa duk matakin da gwamnatin Kano ta dauka a kansu don sun karfafa tauhidi ita du'a ta sunna abinda ta dau wannan mataki dauka daidai ne mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mutumin tsakanin dan mumini da mumini musulmi da musulmi musulmi yana ba da dan uwansa ana cutar da shi ne musulmi yana tabar da dan uwansa musulmi kamar wanda kun tabartar da su ne fa kamar kun fa bayar da su ne fa a kungiyar kun bayar da su ne fa cewa kun yadda duk abin da gwamnatin kawai ta dauka ta dauka kansu abin da kuka yi kenan da wannan dalili ne ma a can cikin magana na da kake cewa wai na ce muku fajirai na ce muku fasikai har kake cewa wai wai wai na tsine mu na ba irin tsinuwan da ban maka ba zan zo kan wannan magana shin ba fajirci bane ba fasikanci bane ka bada dan uwanka musulmi a cutar da shi me me fajirci me fasikanci alfusuqu wal khuruj an ta'a mazala ce ka yi abu ka ƙi ko ce ka bari ka ƙi bari mazala ya hana bayar da musulmi a cutar da shi amma kuka ce kun yadda kogiyance duk matakin da ba kuma isa sinayi ba kuka ce duk matakin da gwamnati za ta ɗauka ta ɗauka a kansu kuka ce duk mataki da lafazin kaka ka faɗa kowa ya ji kun yi musu adalci kun mana adalci a wannan zuruf da muke cikinsu suna buƙatar irin wannan magana taku ba kun karfafa ma NBD a gindi bane a irin matakin da suke son gwamnati ta dauka kun karfafa musu guya cewa kuma a matsayin kuna da suna kuna goyon bayan wannan magana tasu to bari mu bari mu je maganan ka ta gaba bari mu je maganan ka ta gaba bari mu je jama'a ku saurare mu ku ji bari mu je maganan ka ta gaba ga cikin su ma har rubutu ya zo daga baya yana batun akan batun a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaka ko za a nemi taimakon sa yana rubuta ayata da ufar talibu wal matlub wanda waɗannan abubuwa da suka yi muka ce babu shakka sauka ne daga layi shi malam Idris idan yayi bayani ne ya koro zance ya ya zauna ika wannan magana ita wanda kuma su suka zo suka zauna suka yi tilka'iyyar ne abu ne suka zauna da wannan manufa kamar ma musifa ce suke nema cewa ga shi ba ma shi ba su ma sun zauna sun faɗa sun nanata sun yi kaza sun yi kaza muka ce wannan ba ma tare da su ko muna goyon bayan dukkanin hukunci da gwamnati za ta ɗauka a kansu muna goyon baya bayan nan jiya shi mala idris ya ɗauko waɗannan maganganu ya zo babu irin tsinuwar da ni bai mun ba dukkanin wanda yake so ya adalci ije saurari hudu battasa ya tsine mun ya ce to nan malam kabiru ka yi mun karya ka ce wai ba irin tsinuwar da ban maka ba to alhamdulahi wannan hudu ba tana wurin jama'a ni ko sau ɗaya ban tsine maka ba kalma ta Allah wadai da na ce Allah wadai da abin da ka yi wannan ba kalma ce ta tsinuwa ba kaga wannan ƙarya kai mini ni na san me matsayin ahli sunna akan takfir ko la'anil mu'ayyan na san na ahli sunna kai na san matsayin su kafirta mu'ayyani ko la'anin mu'ayyani da haka duk magana na ba da na tsine maka amma yanzu gashi kai mun kariya ka ce ba irin tsine wanda ban maka ba ka wannan kariya kai mini ni na san matsayin ahli sunna aqidar su akan takfir ko la'an mu'ayyan na san su. sai yasa ba dan keta wannan matsayin ba ni ban la'anne ka ba ban tsine maka ba kaga kai mun ƙarya ka kai mun ƙarya ka nemi gafaran Allah ni ban tsine maka ba duk cikin magana na ba inda na ce Allah tsine wa kabiru ta kifi da na kogo babu ko dai ka ƙarya kai mini sannan kaga maganar da ka faɗa cewa kuna goyon bayan duk matakin da gwamnatin Kano ta ɗauka akan su bafa hotoro kaga da bakin ka tabbatar kuma na rashin adalci ne a ɗauki mataki akan su ne da suka tabbatar da tauhidi suka tabbatar da aƙida suka ce manzo Allah bai da rabo a haƙƙin Allah bai da rabo a haƙƙin Allah Shi ne suka cancanci a yi musu komai a ra'ayin lajana ta kuta du'atul sunna kun yi adalci kuma usulubi na da kace ba ku goyon baya kamar yadda na faɗa dama wace ku goyi ban usulubi na ni in kun yi usulubi dole ne na goyi ban usulubin ku hatta annabawan Allah hatta manzannin Allah usulubin su ba ɗaya bane kana so ka ce mana usulubin annabi Musa alaihi salatu wasalam ɗaya yake da usulubi na annabi Isa ko kana so ka ce usulubin annabi Isa daidai yake da na manzon Allah to ta yaya abin da ba zai yi ba kake so ka kawo shi ku yi amfani da usulubin ku mu yi amfani da namu na yi amfani da nawa kuma wannan fitinar duk ku kuka tada ita me yasa kuka tada ita kuka bude wannan kofa saboda da kun yi amfani da wannan ka'ida la inkara fi masail al-ijtihad ba a inkari wa mutum abin da ya ijtihadi usulubi ijtihadi ne kun yi naku nayi nawa to na me za ku yi min inkari akai har ku fito ku ce wa ga matsayin ku ku suwa ku suwa ka gaya mu a matsayin ku na suwa a matsayin ku na kusuwa wai ku suwa kaga da kun bi wannan ka'ida ku je da naku usulubi in je da namu usulubi shikenan magana ta riga ta wuce amma fa sai da maganar fa tukunna Allah ya yi fa mata ruwa sannan kuma ku je kuka yi wannan zama kuka fito da wannan kuka zo kuka magana kan usulubi amma kun yarda cewa magana ta bata saba mu Qur'ani ba bata saba ma hadisi ba wannan kun yadda to tunda magana ta ba ta saba qur'ani ba ta saba usulubi ba a hadisi ba kuma magana ijtihadi magana usulubi abin ijtihadi kowa da irin nasa me ya taso da wannan magana kaga kai ku kuka bude ta ku kuka bude ta kai ne albadi kuma albadi azlam wanda ya fara shine azzalumi duk wannan abin da ya taso sai sa bana nake cewa wannan kofar nan ka bude ta rufe ta yana hannunka in ka ga dama rufe in ka ga dama ka ci gaba da buɗe ta wannan ya rage naka ku ka taso da ita da ba ku taso da ita ba ba ruwan mu da ku ba ku ce komai ba ba mu ce muku komai ba yawwa tunda ba ku fito kuka taimaka ba kun ja baki kun yi shiru a lokacin da wannan fitina take ruruwa a nan Kano da Bauchi a tafi a haka a tafi a haka to amma bayan wuta ta ta lafa kuka taso da ita to yanzu bari mu sake jinka abin da ka faɗa shi zan yi bayani akai ɗaya bayan ɗaya Allah raina ya ce ya siffanta mu da da fasikanci da azzalimai da waye abubuwa dai maganganu da iya a ciki so sannan ya yi abubuwa wadanda suke da alaka da ilimi waɗanda a kansu muka so a gobe na zo na zauna karfe eh, taran dare na gabatar da program a kansa domin a haska masa inda yake ganin jawaban da daidai ne a gwada masa ba haka bane ba matsalolin da ya taso da su ya zamto an an yi magana a kansu so bacin wannan eh, sanarwa da na fitar da dama to ka ce dama ka sa rana gobe ne akan da ka zo ka tattauna kan wannan matsala matsalolin da na taso da su a haska mun a gwada mun da su cewa ba haka suke ba to na farko wani matsaloli ne wadda na taso da ba haka yake ba na yi magana kan maja na ce maja ta cutar kuma maja ta cutar me cutar wanda ta yi na ce ta kai ma ta sa ana mai yan bidi'a sassauci ana ɗaga musu kafa albarkacin maja abin da na faɗa ƙarya ne ba ku ɗaga musu kafa yanzu maganar da matsata yake a kwanan nan na ƙarerayi da taharifi da tabdili da hukuncin kisa da ya yanke mini ya yanke su bafa hotoro a matsayinku na a kungiyance me kuka ci a kayi don Allah lajalatu du'ati sunna na Kano me suka ce akai ai ai ai makari ai marata ya yanke mana hukuncin kisa yace jinin mu ya halatta me kuka ce akai kun mayar masa da martani yana cikin matsalan da na tattauna akai kun mayar masa da martani hukuncin kisa ba ya yanke mana akan abin da muka faɗa kuma kun yadda magana da na faɗa ba ta saba Qur'ani ba ta saba ma hadisi ba amma yanke mu hukuncin kisa a kungiyan ku ta du'ati sunna me kuka ce akai kun mayar masa da martani wannan shine tasirin majan da muke faɗa inda babu majan ai da ku fito ku mayar musu martani tunda ana so a cutar da dan uwan ku sunna amma ba ku yi haka ba ba ku yi haka ba ba ku yi haka ba me yasa ba ku yi ba to bari mu ji daga cikin malamanmu da yayyenmu da iyayenmu da abokanmu hatta ma wasu daga cikin ɗalibai na shi dr idris din wasu bubbugo wasu abokan da'awa akan suna ganin cewa kamar a yi haƙuri wannan magana ta shige wannan martani da aka ce za a yi wannan tsokaci da na ce zan yi da allah na janye shi so mu alhamdulillahi a koda yaushe dukkanin abin da za mu yi babu shakka muna da iyaye malamanmu na nan jihar kano waɗanda hatta su kansu ba irin siffanta su da munafunci da bai ba da rashin sanin aƙida to sun bada magana akan mu janye wannan lakcar da za mu yi a gobe to malam kabiru hayaki fidda na kogo ka sake min ƙarya Ƙaryar da ka sake min kacewa su malaman kuma na Kano ba irin cin mutuncin da ban musu ba akan cin ba su da aƙida ba su da kara ba su da kara wannan ƙarya kai mini wallahi lai ƙarya kai mini ni ban yi umumi na ce malaman Kano ba su da aƙida ba ko na ci mutuncin su wannan ƙarya kai mini kuma za ka haɗu da Allah wannan ƙarya kai mini a cikin hudu na duk ba inda na yi haka yawwa na yi magana kan karancin rashin da'awa kan aƙida amma ban ce ba su da aƙida ba amma kaka ka harrafa mun magana kamun karya kuma abin da yan ɗariku suke mana kenan in suna so su ci mutuncinmu sai su harrafa maganar mu su gayyara ta su kai ta zuwa kan son zuciyarsu wannan tsakaninka da Allah ni ban ci mutuncin malaman Kano nace ba su da aƙida ba. wannan ƙarya kai mini sa'annan maganar da kai kace wai an yi ta kiranka yan uwa da abokan arziki da yayyu da abokai kan cin wannan eh, raddi da kace za ka yi a janye shi kace kuma ku masu jin magana ne kuna jin maganan dattawanku kuna jin maganan malamanku saboda hakan nan ka ji su ka janye ta wannan magana da ka faɗa ni ina da ja a kanta wallahi ina da ja a kanta a me yasa nake da ja a idan har kana jin maganan yayunka da dattawa malamai ɗin ai da wannan ma muhadara ma da ba ku yi ta ba kafin ku yi ta ba kira ku ba Sheikh Abdul Wahab na Kano bai ja hankalin ku ba Malam Kakisu bai ja hankalin ku ba a lokacin su ba iyayenka bane a lokacin su ba dattawa bane sai yanzu ne tukunna suka zama dattawa ka ji magana su ka janye wannan suka janye wannan radda ka mayar me yasa kake warware kanka o a lokacin su ba dattawa bane kafin ku yayin kira ka an kira ku hasheshe mansur ai kaki su ya kira ya tattauna da shi ya kuma su tambayoyin da ma bai bada amsa ba har Sheikh Abdulhab ya gaya muku har ziyara ya kawo mini na Kano shi ba dattijo bane akwai dattijo ma da ya kai shi me yasa me yasa a lokacin baka ji magana sa kuka je kai wannan muhadara me yasa oh yanzu ne ni yanzu ma tunanin da nake abin da yasa baka yi wannan raddi ba ka lura da comment da mutane suka yi ne 90 bisa ɗari wanda suka yi comment akan wannan sanarwar da ka yi ba wanda ya goyi bayan ka kuma da ka samu goyon baya da ka yi wannan shine hakikanin magana karka yaudari mutane wala da ka samu goyon baya da ka yi amma ai na bi comment din da aka yi bayan sanarwanka kai ma muna san kuma ka bi casa'in bisa ɗari wasu ma maganar suka yi faɗa kanka ba su da kyau wasu ce maka fajiri wasu ce maka dan bidi'a wasu ce maka koma ɗariƙa wasu ce maka a'a kai zindiki ba irin abin da ba faɗa maka ba a wannan comment da mutane suka din na bi na gani kuma wannan shi ya dakatar da kai amma magana eh, dattawa da malamai da dattawa ba su kira ka ba suka ce kar ku yi wannan muhadaran dama wadda su yi da ku yi ma a muhadarar mutane nawa ne ai duk sun janye me yasa ku ba ku janye ba ai da akwai mutane akalla ko hudu ko biyar akan wannan muhadarar da kuka shirya su yi komen, me yasa duba su yi ba sai kai sai kai kuka je kuka yi kaga waɗancan su suka ji maganar dattawa su suka ji maganar malamai amma kai ka ji ka je ka yi ka buɗe wannan kofan yanzu kuma ka zo kana kame kame oh yanzu ne ka san akwai dattawa saboda ka san cewa 90 bisa 100 wanda suka yi comment a kanka da abokan naka da ɗaliban naka da ahli sunna da kowa kowa Allah wadare yake da kai da wannan da wannan eh, raddin da ka mayar oh yanzu ne kuma kake gaya cewa saboda dattawa sun kira ka ko yanzu ne kasa akwai malamai akwai abokai wai har ɗalibai na ma ɗaliban Dr. Idris sun kira ka to wallahi tallahi ni ban san wani ɗalibi ya kira ka ban ya kira ka kashin kansa ne ni ban ce kira ka ba ni ban ce kira ka ba yawwa ban kuma san wani ya kira ka ba yawwa ni ban ce ya kira ka ba ban sa shi kuma ya kira ka ba in ya kira ka kashin kansa wannan kuma ya rige nasa yawwa amma dai na san dai ka buɗe kofa kuma kiɗin yana hannunka in ka ga dama ka kulle ta in ka ga dama kar ka kulle ta Wannan ya rage naka kuma yawwa kuma abin da ke na tunasar da kai dai ita mai ta wannan kalma albadi azlam wanda ya fara shine azalim wanda ya fara shine azalimi da baka fara ba wannan abu duk da ba a ji shi ba wannan wuta Allah ya yafa mata ruwa ta kwanta ka zo ka ta da ita da kin jin shawaran dattawa din da kin jin shawaran abokan naka da kin jin shawaran mutanen ka zo ka ta da ita kuma yanzu ka zo kana kame kame a lokacin da ake bukatan ku taimaka ba ku taimaka ba kun yi shiru to me bayan kuma Allah ya yafa mata ruwa ka zo ka ta da ita waye azalimi tsakanin ni da kai me ya shafe da kai kai kaga martanin ma da nayi maka wallahi dalilai guda biyu ne na ɗaya saboda rigan ahli sunna da ka saka kuna magana da suna ahli sunna dan da wani rigan ka yi magana na biyu da kace du'atin sunna lajnatu du'atin sunna na Kano su ne suka zauna suka yi suka suka suka yi wannan shawara ga abin da za su yi wallahi waɗannan dalilai guda biyu sa na kula da kai in ba kaka ba wallahi baka kai in kula da kai ba tun kafin haife ka nake wannan da'awar kuma dubban mutane nawa a nan Bauchi suka fahimci sunna a wannan usulubi na da kuke ba ku goyi baya ba ku mutane nawa kuka shirya a Kano a irin wannan usulubin naku akwai irin ka da yawa sun zage ni sun ci mun mutunci ba abin da su ba na kulawa da su ka shiga social media ka gani ba irin lakabin da ba a saka mun ba na kulawa da su wannan ma abin da yasa na kula da kai saboda ka shiga rigan sunna ka shiga rigan ahlus sunna kuma kayi magana da lajinatu ta suna na Kano wallahi in ba dan haka ba kai baka ka in saurare kama har har har ce da mai da martani akan ka ba to amma saboda wannan riga da ka saka saboda kayi magana da wannan ciwon ta suna kuma kace malaman Kano casa'in bisa ɗari suna cikin wannan kungiya wallahi yasa ma na waiwaye ka amma ba haka ba duk abin da zaka faɗa a kaina ko na raddi ko na me wallahi bai damu na kai inda zan saurari irin maganganun ku da raddi da ban fara wannan karantarwan ba da ban fara shi ba ya kamata ka san me matsayina a wannan karantar wanda nake yi gaushin wuta ne na rike kuma na alkawari ba dan sake shi ba da magana irin naku wannan ni ba dai sa ba da in ba da kake ce bari dai mu je gaba da ji magana da ka faɗa bari sai na saka magana naka tukunan mai maka da martani bari bari saka magana taka bari saka ta ga magana taka alhamdulillah mu masu jin magana ne masu jin shawarwarinsu ne wanda hatta ba ma malamanmu ba hatta abokanmu na da'awa idan sun kawo shawarwari mukan kalla mu kuma ɗauka a da haka duba da kiraye-kirayen da suka yi da kuma yan uwa da suke ta ta yi wannan batun martani na janye shi insha Allah ta'ala gobe ba batun martani da zami na karfe tara na dare ta ai dama ni ina ganin dama can baka niyan yin martanin nan ba gaskiya malam kabiru ka tsoji ka ji tsoron Allah ba kai niyan yin sa ba inda ka niyan yin sa me yasa tun ran juma'a da ka sanar ni da nace zan mayar maka da martani raddi ka ji na sanar ai ban sanar ba cewa kawai ne wannan huduban ranar juma'a da karfe 12 da mu fara ta ai ban ce da mayar maka da raddi ba wannan ma magana kake cewa waɗansu wai sun yi chatting da ni wai daga Kano suna kira na ga maganganun da na faɗa wallahi ni ban san akwai wani Kano da Kano da muka yi chatting da shi ba akan wannan matsala ni ban sani ba sai ka tasar da ni waye shi ni na san wannan maganan da kake faɗa a cikin majmu'a aka yi ta mai suna lajalatu tanasu lajalatu tanasu baina ahli sunna ita ne a ciki aka yi magana kuma abin da ya taso maganan irin su alkanawi ne irin su malam kakisu irin su ahmad al-ilmu zinatul fata da suka ji wannan muhadaran da kuka yi suka ce za su mayar maka da radi na ce musu a'a ba na su bane su bane nawa ne a ciki aka yi wannan magana har wanda ya je yaɗa maka ya je yaɗa maka a ciki aka yi wannan magana a ciki ne na ce su bari wannan magana ni ta shafa a kai na yi a kan maganganu na ne ku bari in ni na yi daga ba ku ku zo ku yi naku abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan kuma ba inda muka sanar a social media me yasa kai ka sanar ni a yadda nake fahimta ka sanar ne dama don a baka baki amma ni ba zo a baka baka baki ba ka yi mana in kai mu ba da baki ne mu bakin mu yana haila ne bakin mu akwai jinin haila ne balla ce jinin haila yana hana sallah ko yana hana azumi kai mana akan ka aka fara ba wata abin da aka faɗa yanzu ni a kaina ko na raddi ko na baƙaƙen maganganu wadda ba a faɗi dubbai irin su ba shekara talatin da ya wuce to me zaka ka faɗa kaina ni yanzu me zaka ka faɗa kamar yadda na gaya maka in ba domin ka yi amfani da rigar alu sunna ba ba don ka yi amfani da lajaratu du'at na alis sunna na kano ba wallahi talahi ka kai saurare ka ba akwai irin ka da yawa wadda sun yi wannan maganganun akan wannan magana ko sauraron su ban yi ba akwai wani ma da rigan Allah sunan da yi magana yayi mun ƙarya wai na ce ba na son ceton Ibrahim Inyas ba na son ceton waye har na manzo Allah ba ma so ba na so ya canja magana na kira shi baki da baki za mu yi magana karshe da na kira shi da ya dauki wa sai ce yana sallah kana sallah kai magana kuma me wannan magana Ali sunna ne amma kaga ban kula da shi ba ban mai masa da raddi ba saboda bai kai ba wallahi kai ma in ba dan waɗannan dalilai guda biyu ba ka sa riga alin sunna kuma ka yi magana da sunan kungiyan ku kuma kace 99 na malaman sunna na Kano suna karkashin wannan kungiyar ne wala da ban ce ma komai ba inda matsayin ka na malam Kabiru ne wala baka kai in waiwai ka wannan matsalar ba da akwai ƴaƴana ma sun ishe ka almajirai na ma sun ishe ka amma na kyale ka na kyale ka sai kana da ke cewa mun yi chatting da waɗansu wai ga maganganu na ka fito da maganganun mana fito da su ai maganganun da muka yi a wannan majmu'a ta mu aka yi ta kuma a fili aka yi ta aka ce ga wanda su mai maka da raddi na ci amini su bari he nayi tukuna kuma abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan amma dai sako na karshe da zan bayar shine kira ga su iyayen namu da kira ga su ɗalibai na shi mala idris wannan janyewa da ne ba tsoro ba ne ba kuma rashin abun faɗa ba ne ba na janye ne saboda su iyayenmu sun ce a janye amma oh ka janye ne ba tsoro ba saboda iyayenku sun ce a janye Oh lokacin da suka hana ka su ba iyayenka bane ba ko malam kabiru lokacin da suka ce ma karka irin Sheikh Abdul Wahab har ma suka ce maka me amfanin yin a wannan lokacin wannan magana ta laba karka dago ta Oh lokacin ba iyayenka bane ba ko sai yanzu ne suka zama iyayenka ko da kace kuma wai baka jin tsoro dawa ce kana jin tsoro mu muna jin tsoro ne mu kai baka ji tsoro ba mu mu ji tsoro eh kabiru kai baka ji tsoro ba mu mu ji tsoro kace kana da abun faɗa mu ma muna da abun faɗa in ka faɗi dubu za mu faɗi dubu in ka faɗi miliyan za mu faɗi miliyan oh yanzu ne kuke da iyaye ko kuke da dattawa amma kafin ka an kira ka an kira ku an nusar da ku sauran suka ji suka janye suka ki comment din ma kai ka zo kai ko a matsayinka na wadda bai girmama na gaba da shi amma bari mu ji abin da ka faɗa kaina bari mu ji bari mu ji da ka ji martan da mai makarwar bari mu ji idan har ba su tsawatar masa ba idan har ya sake zuwa ya zage ni ko ya ci mutunci na ko ya zo ya faɗi abubuwa da suke na ƙarairayi na zalunci da ifaɗa a kanmu to babu shakka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zan mai da martani a kai wannan na faɗa ka ce idan ba a ja mun kunne ba irin maganganu da na faɗa na ƙaryar na zalunci a kanku wace magana na faɗa ta ƙarya gaya min ɗaya tak ƙaryan da na yi maka ko na yi muku gaya mini gaya mini ai baka faɗa ba ya kamata ka ce ga wannan magana da malaji zai faɗa zalunci ne kuma ƙarya ce ai baka faɗa ba ai bil amsalati tadillu maqasid ai da misali ake gane ka kawo misali ka ce ga wannan magana malami zai faɗa kanmu ƙarya ce zalunci ne baka faɗa ba baka faɗa ba maganan fasikanci da fajiranci wannan na faɗa na faɗa tabbas duk wanda ya ɗauki ƴan uwansa ya bayar ya ce a cutar da su ya ce a musu kowane irin hukunci wannan zalunci ne fajirci ne wannan na maimaita na sake faɗa kuma ban janye ba duk wanda ya ka azzalumi ne fajiri ne ɗan uwanka musulmi ahlus sunna ka ce wai wai duk abin da ya dace a yi masa duk a yi masa komai kuna goyon baya saboda ya zo ya jaddada tauhidi ya zo ya jaddada aqidan ahlus sunna su kuma waɗanda suke gefe yan bid'a din da suke son a wulakanta shin da suke so a ci masa mutuncin ba ku ce komai a kansu ba ba kuma yi musu da martani ba suka halatta jinin mu kuma dama suna neman goyon baya ganganu irin naku to me ƙaryan da aka yi maka kuma da kake cewa wai in ba a mun gargadi ba ba ba mun gargaɗi ba ni ne kake ci awo gargadi ka ga nuna malam kabiru baka da kunya baka san na gaba da kai ba baka san na gaba da kai ba mu ba ma ga mu na gaban mu haka ka ta jin mun ga su abubakar gumi haka ko zox ahmad haka ka tuna ba ina da 'ya'yan da yau in na barka da su sun ishe ka 'ya'yana na ciki na amma kai ne kake mun wannan magana tun kafin aife ka nake wannan da'awar kuma dubban mutane sun sun fanci suna ta hanya na ni ne kake ci a mun gargadi ka kake ce ka fito ka zage ni kana da kunya i wato ita da awon suna ba, ba girmama na gaba maganar da bai kamata ka gaya wa ka ba ma shi kake gaya wa na gaba da kai wanda ya haife ka wannan ita ce sunnar taku ita ce sunnar taka kuma wannan kofa kai ka bude ta albadi azlam kai ne azzalimi kai ka fara ta da baka bude ta bai na ruwana da kai me ya shafe ni da kai ah, kuma in kana da tarbiyya ai da kuka zo nan Bauchi ai ka zo har gidana nan ka ka ziyarce ni oh to da har ka da akwai alaka me yasa baka kira ni ba in kana ma da gyaran kai mini ka shigo ka gaya wa duniya ka goyi bayan yan bidi aka abin da suke ka kira ni a waya ka zo guri na wannan girmamawa ne ka fito duniya ni in kasa fitowa duniya ka mutunta ni ka tuna fa ina da 'ya'ya kaman ka ƴaƴan nan kowa zai iya maka da martani kuma duk magana da ka faɗa ta tsagiranci za su iya gaya maka amma amma ba za su yi ba na hana su na hana su yau in na barka da su ba ma ɗalibai na ba ƴaƴana na ciki na sun ishe ka amma kuma yanzu ni ne kake min wannan kurari har kana cewa baka jin tsoro da an ce kana jin tsoro ne to mun ji baka jin tsoro to mu muna jin tsoro ne mu muna jin tsoron ka ka je ka buɗe kofa ka bayar da ƴan uwanmu kana ci a ɗauki kowane mataki akan su kun yadda ƴan bidi'an da suke ƙoƙarin a kau da mu ka karba ba musu gwiwa sun ji daɗin maganar ka. ko da ke Allah ya jarrabe ka in kayi ma don ka burge su ne to ba su burgu ba ba barka ba kaga kayi batan baka tantan yan bidiyan yan majan naku ba su goyi bayan ka ɗari bisa ɗari ba mu ma kuma ka kawo faraka tsakanin mu da wannan farakan kai ka kawo ta da kayi shiru duk wannan bai taso ba ka je da usulubinka in je da nawa shikenan aƙida ta haɗa mu sunna ta haɗa mu magana ta ƙare kowa ya usulubin da yake ganin shine zai iya magana a saurare shi ko a fahimce shi gaje kai naka annabawan Allah ma usulubin su daban bai zama daidai ba kai ka buɗe wannan kofar duka kuma yanzu ka zo kana kame kame kana cewa a wai dattawa sun kira ku sun ja hankalinka a'a comment da aka yi dai ka gaba mai goyon bayan ka wannan shine ka faɗi gaskiya wallahi da masu comment ka samu ko da hamsin ne bisa ɗari suka goyi bayan ka da kayi wannan raddin kuma da kayi shi mu ma da mu sake in kai goma dan yi goma in kai ɗari dan yi ɗari wannan kofan kiɗin yana hannunka in ka ga dama ka kulle ka jefa shi a teku kiɗin ya bata in ka ga dama ka nemo shi ka buɗe wannan ya rage naka kai ka buɗe wannan kofar yawa kai ka buɗe amma ba wani barazan da kai mini ba wani barazan da kai mini yawa ba wani barazan da kai mini ka je ka yi raddin ka je ka yi ka je ka yi yawa saboda su ja hankalinsa musamman ma ɗalibansa da suka kira ni wannan tashigi amma billahi lazi la ilaha illa huwa in dai ya sake zuwa ya zage ni ko ya tsine min ko ya faɗi magana ta son rai da son zuciya a kaina billahi lazi la ilaha illa huwa sai ne masa martani wallahi tallahi ah, to ai martani yanzu ma kayi ai ai martani yanzu ma kayi ai sau nawa kuma ai da ma kaji nasihar da aka yi maka cewa karka ce komai da wannan ma bai da bai taso ba wani ai ka sake budewa inda gaskiya ne da aka ce ma kar kai martani ai sai kai shiru wannan magana ma da baka yi ta ba amma ka keta ka zo ka yi kuma kake sake wani kurari na gaba sau nawa wai tsuntsu me sunan ka yace na biyu tsuntsu mai sunan ka yace na biyu ah, ai kai martani kan martani kan ka riga ka yi shi ai kuma ni ne kake kurari kace wallahi in na sake tsine maka dama ni ban tsine maka ba da kace na zage ka na maganan fajirci da fasikanci ne kuma har yanzu ina kai duk wanda ya bada yan uwansa yace a daure su ko a kama su wannan fajirci ne fasikanci ne kuma alfusuku huwal khuruju an ta'a Mazala ce kar kai abu kai mazala na ka bada dan uwanka musulmi ka bada su ka ce a musu komai amma yan bidiyan da suke kokarin a kama su suka yanke mana hukuncin kisa baka ce komai akan su ba ka bada yan uwanka musulmi ka bada yan uwanka da sunna wa kake wannan kurarin ni kake yi wa tun kafin ka zo duniya nake wannan da'awar kafin ka zo duniya oh yanzu har ma kana cewa wai wai in ja girma na oh ashe kenan har ma ashe ma ashe ma ina da girma kenan a wurinka ashe ina da girma wannan taratsin da yake yi kowa zai iya yin sa to mas'ala ce kana da to ka ce wannan tsi kana ka samu waɗanda suka san Hausa language me ta tsi ka ce magana ta taratsi ce ka mutunta ni ka ce magana ta taratsi taratsi ba shine hayaniya tashanci ko ba abin da ka faɗa ba kenan malam kabiru kai ba bahaushe bane kai ba kano bane me taratse taratse ba yana daukan iskanci yana daukan batsa yana daukan hayaniya magangan nan faɗa hayaniya ce oh oh malam kabiru kana da tarbiya kana da tarbiya kana da tarbiya kana da da'a kana da da'a wannan kalma ya kamata ke amfani da ita a kaina wannan kalman ni ne dan taratsi kabiru baka da kunya gaskiya baka da kunya wallahi baka san na gaba da kai ba wallahi baka san na gaba da kai ba wallahi in na barka da ƴaƴana ma sun ishe ka baka da kunya wallahi baka da kunya ni ne magana ta cewa ta ratsi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ka ci albarkacin waɗansu abubuwa amma da ka sake kai ma da ka sake da ka sake akwai waɗanda barka da su sun ishe ka ai ka buɗe ƙofar ko to shikenan don Allah karka rufe ta karka rufe ta amma wannan kurari da kake yi da rantsa-rantsa da kake yi billahi ladila la yahwa da sham ba su shafe ni ba don da na tashi mai da martani ko sanarwa ba dan yi ba sai dai ka ji na kawai ai wannan karo ma ban sanar ba saboda ina da yakinin abin da zan faɗa gaskiya ne Bana na buƙatar ra'ayin wani a kayi ba na bukatan comment din wani a kai duk abin da ya faɗa je ya faɗa amma kai da sai da ka nemi ra'ayin mutane ai ka far kai wannan sanar tun ran juma'a ne ba ai ka kira malam kaki su daga kira shi mai ka faɗa ai ka kira shi mai ka faɗa oh dama kana so na kira ka baka hakuri ko ka samu wajen ladewa ka ce ai manya ne suka bani baki shi yasa ban yi ba to dan Allah kar manyan su baka baki ai manyan baka jin maganar su da kana jin maganar su wani abu ma kwata kwata ma da bai taso ba kai ka fara shi ko kuka fara ku kuka fara kuma albadi azlam wanda ya fara shine azzalimi Da ku ne azzalimai ku kuka fara kuka zo ka raba kan ahli sunna a lokacin da muke neman haɗin kai akwai malaman da suka zo nan Bauchi ba su magana da juna sakamakon abin suka koma suka zungumi juna a samaran wannan abun amma ku kuka zo ku raba kan mutane don ku don ku don ku dada ma yan maja ku da musu rai eh ku da musu rai to shikenan yanzu gashi kayi magana na sake ka sake ka sake in ka sake da mu sake kuma ko da su sake a kanka kuma yanzu wannan sahan kai kadai ne a cikin ta kai kadai za ta cinye insha Allah wannan kai kadai ne ba na jin akwai wani ahlus sunna a Kano da zai shigo wannan ta wannan matsala din kai kadai za ta ci kai da ka ta da ita kuma kai ne yawa kai ne da malamin ka ko ka tayar yawa su sauran malamai din me yasa ba su fito ba har har kuka yi mahadara a kanta da kuka ja bakin ku shiru ku bata haka mana ta wuce yan bidiya sun yi sharri Allah ya rusa sharrin su sun yi kazafi Allah ya wargaza sun yi mummunan abu Allah bai biya musu bukata ba wa kaballahu muminar qital Allah ya mana da yakin kuma kai ka zo ka tayar dan ka karba musu gwiwa kuma shi ne ka zo ka ce wai in aka sake zagin ka aka sake ai zagi kai ka zagi kanka kai ka zagi kanka kai ka zagi kanka ba dai zagi kai ka zagi kanka yawa kuma baka kuma baka girmama na gaba da kai ba baka san kiman na gaba da kai ba baka san magana da ya kamata kai kai wa na gaba da kai baka sani ba baka sani ba yawa yaushe ka fara da'awar yaushe ka fara karantarwa tun baka sa wando muke wannan karantarwa mu da mu da su albani da da da malam jafar tun kafin mu tafi madina yau ta dawana na daga madina sama da shekara talatin tun kafin ta muke wannan karantarwa kai ne zaka zo ga nuna mana usulubi saboda baka da kunya kai ne zaka nuna mana ga usulubi akan usulubin hada ka zo kana kana atakin kana cewa wai ta ratsi me ta ratsi magana ta me ta ratsi me ta ratsi Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka wani utun uduna ka ci gaba da yi salamu alaikum ka faɗa mun faɗi namu yadda kake da bakin magana muna da bakin mai magana kuma ban jin adalci ne a ce mu akan mu za ka huce maganar da muka yi akan sabbin ba da rashin dace uslubi naka da kai ba mu kaɗai ne muka yi ba hatta a cikin malaman da suka zo suka to da kace wai akan ku zan huce wallahi tallahi ne ban yi dan huce akan ku ba kusuwa kusuwa kaiwa mutane nawa suka yi magana ko tamka musu ma ban yi ba kaiwa kaiwa kabiru kaiwa dan huce akan ka ai baka kai huce akan ka ba mutane nawa suka yi irin magana irin naka da bangaren ahlus sunna din da yan bid'a din wasu ko martani ban kai ban mai musu ba Allah ya kawo su kai musu martani in huce akan ka akan me akan me me kai dan huce akan ka me kai dan huce akan ka eh maganar da kai kanka ka san maganar da kai ta jawo wannan in ba dan kai wannan magana ba da ba yi magana akan ka ba na tawo magana akan ka na tawo magana akan ka kuma in huce akan ka akan kamun me kamun me ta kamata kai kanka adalci me kai mun ashe ka san duk abin da ya faru a wannan magana ta ce kuma kai ka tsokano kuma an baka an baku shawara kake kuma yanzu ka zo ka ce a huce a kanka a huce akan me mutane ne suka yi maganganu ga sunan birjek ban ce musu komai ba kuma ina da abun cewa na ga ma kai ma albarkaci biyu kace sa ne wannan magana saboda kai magana da da da yawun eh, lajaratu da eh, du'atu suna na Kano kuma ka sa rigan sunna amma akwai da yawa irin ka sun sa rigan sunna ma ban kula da su ba saboda suka yi magana da su ba kai ma inda matsayinka na kabiru ne da daga malam kabiru fi da na kogo wallahi ban yi magana kanka ba ina da wanda sa su yi magana akan ka duk abin da ka fara kuma za su yi maka da martani amma saboda ka sa rigan waɗancan ka sa rigan waɗancan ka ce wacce sa, inda tara malaman suna na kano suna ciki to in kuwa ka ne kaga dole a yi magana tunda abin babba ne na'am baka kariya a kowanne sun yi maganganu a kai da sunna ya yi magana a kai malam eh, abba eh, adam ya yi magana a kai mutane da dama sun yi magana a kai amma saboda wani manufa da kake da ita a kan mu da kuma malamanmu shine ka zo ka bige na farko ka ce wai akwai malamai ma da sun bani kariya irin su adis sunna irin su shek adam da suka suka bani kariya su ma sun yi magana to mun ji sun bada kariya ni ba ne suka bada kariya ba sun bada suna kariya ne kaga irin ka ka ba ta magana wannan baka iya ba ni ba sharsiya na suka bani kariya ba dukkan su wanda yazo ce ya zo bawo sunna kariya ne amma kace sun bani kariya kaga wannan yana nuna aqida irin taka akwai halal a fahimta na addina ka akwai halal ba ni suka bada kariya ba sun bada kariya ma aqida ne sun bada kariya ma sunna ne ba ni suka bayar ba kuma in kace sun bani kariya kaga ka bata musu aikin su ka bata musu aikin su cikin su ba wanda ya ce ya zo Bauchi dan ya bani kariya suka ce sun zo su bada kariya ne mu aqidar mutalis sunna aqidar sunna abin da suka zo kenan amma ka bata musu aikin su ka ce suka bani kariya to idan ma mu dauka abinda ka faɗa ka ne sun bani kariya kai ka bada kariyan to tunda baka bada kariya ba me ya tsomo bakin ka su alhamdulillah sun bada kariya sun yi halacci suna da damar su yi magana kai ka bada kariyar lokacin da ake nema a bada kariyan kai ka zo baucin a Kano ma ka yi magana wutan fa sai da ta mutu ne fa an yayyafa mata ruwa kai ka zo ka sake kunna ta kai fa kunna ta kai kunna ta fa kuka yi saboda rashin adalci irin naku amma su alhamdulillah asadu sunna din sun taso daga wuraren su sun zo Bauchi sun bada sunna kariya sun bada kidan sunna kariya Sheikh abdullahi na Kano din ya zo amma kai baka zo ba to idan sun zo su suka bada ra'ayin su sun yi daidai kai ka zo ka ma yi magana ka yi magana in banda kun ce mana gindi da kai a kasuwa ka kunyata mu da sunan maja don ka faranta musu rai kace wai kuma yana da wani kulli tare da ku billahi allazi la ilaha illa wannan sharri kamun kasafi kai mu wallahi ni ban da wani kulli da wani malamin suna ko ba wani malamin suna da yake kwana da shi da kulli wallahi babu wannan sharri kai mu sai mun je gaban Allah wallahi ni ba wani balle ku na Kano Ba da wani kulli tare da ku ni ko magana ne in ka ji na faɗe to ta wuce amma maganan wai kulli a ba ai da ina kulli wannan dawon ai da bata kawo yanzu ba ai ni ba na kulli wallahi kabiru baka san ni bane labari na kake ji kulli nawa ni ko laifi kai mun in nayi bambami ya wuce bana kulli da wani bana kulli da wani in kulle da ku akan me Me karantarwa zuwa ga sunna ko muna saɓani da shi ni nakan masa adalci ka bi karantarwa na ko muna sabani da kai akan wasu matsaloli to kai ɗan ɗariƙa ma in nakan masa adalci ɗan shi'a ma nakan masa adalci a inda ya kamata na yi masa amma ka ce yana da wani kulli da ku wallahi wannan kazafi kamun sharhi mun je gaban Allah ni ba da kulli da ku ba da kulli da malaman Kano ba da kulli da kai in kulli akan me to akan ku ta'awun da muke yi wajen karfafa aqida ta sunna akan wani dan yi kulli da ku ni fa so nake ga sunnan nan da aqida ta je gidan kowa ta mame kowa to wanda yazo zai taimaka mun ne kulli da shi haba kabiru ka ji tsoron Allah ni ba da kulli da ku wallahi wannan sharri kamun kazafi kamun ka tuba zuwa ga Allah wallahi in ka ba Allah zai kama ka wallahi ni ba da kulli da kowa ba da kulli da wani malami balle ka ce wai akwai wani kulli da nake tare da shi wallahi ba da kulli Allah ya san zuciya na garau take yawwa ke tsine-tsine kake zage-zage kake aibanta mu kake kake muzanta mu kake manganin da kake yi to ka ce na aibanta ku na muzanta ku na yi meye na yi na meye ina ji abin da ka faɗa na ji kai kuma da kace ta ratsin da nake yi kai kuma yanzu wannan yabo kai mun madahu ne ko zanmu ne ka kira ni dan taratsi shi kuma ba madahu ne ko zanmu ne eh ka hana abu kuma ka yi kamansa kai wannan abin da kai da kira ni dan taratsi mai taratsi yabo na kai ko zagi na kai yabo ne ko zagi hmm, Allahul musta'an Allah shirye ka Allah shirye ka ta shige eh, muna kira da yan uwa duka a kwantar da hankali wannan ba wani abu bane wanda yake na na na na na ta da ji ah kace kana kira ga yan uwa a kwantar da hankali dama wai ta da hankalin cikin yan uwa kai ka tayar wallahi ku ka tayar hankalin yan uwa kwance yake wuta ta mutu Allah ya yafa mata ruwa yan bidi'a ba su cimma burin su ba gwamnati ta yi banza da su ka zo ka tayar kuma yanzu kace a kwantar da hankali dama waye tayar a'a dama hankalin ku ne ku yake tashe ku amma wallahi duk ahli sunna na gaskiya wallahi hankalinsu a kwance yake dama tun farkon maganan ma hankalinsu a kwance yake yawwa da aka kira da kake a kwantar da hankali ba wata magana kai ka tada dama hankali kai ka tayar yawwa kuma ka kiyaye haduwanka da Allah kai ka tada wannan fitina kai ka tada ita kai ne albadi kuma albadi azlam wanda ya fara shine azzalumi kuma kai ka fara kai ka fara yawwa fitina Allah ya kwantar da ita ka to ka tada ita kuma zaka haɗu da sakamakonka yawwa zaka haɗu sakamakonka wuya ko na na tashin hankali amma dai babu shakka haɗin kan 'yan uwa da zama waje guda babu shakka shine abin da yake mafi alkhairi wanda hatta yaran da suke ta kiranka a nan kano yanzu a wayata ina da maganganun da kake chatin din da kuke da su akwai abubuwan da duk ina da su a waya da maganganun da kai tun kafin ka yi hudu ba juma'a din kake batun irin martanin da zaka yi mana mai zafi zaka bi ta kanmu za ka yi mana kaza za ka yi mana kaza wannan yake nuni allahu a'alam eh, eh, eh, yake nuni da cewa watakila ko ya zamto abubuwan da mutum yake yi ba nufa Allah subhanahu wa ta'ala yi ba wanda wasu daga cikin waɗanda yawa kace wasu chatin da muka yi da su na ce wai da amir muku da martani mai zafi kaza kaza kaza ni na ga maka ai a amina Kano ni ba wanda muka yi chatting da shi wannan magana an yi ta ne a fili a majmu'a ta lajanat a benene eh, ah, eh, ahli sunna lajanat tanasu kai ana aka yi shi da su malam kakisu da su alkanawi da su kowa an ka koma akwai akwai comment din da yi ba magana ne ne chatting da wani ba wani ya je kinkisa maka a gefe ya ce mun yi chatting da shi muka chatting waye da shi ya faɗi sunan zamana ka faɗi sunan zamana muka yi chatting kaman yaya muka yi chatin kamar yaya eh? kuma cewa in ma na ce zan mai da martani mai zafi mai da martani mai zafi shi nuna ba don Allah yake ba ka ce wai Allah ma wannan abin da ake ba don Allah bane to wannan kuma eh, kankanan ta hukuma alal niyyat kana hukunci ne akan niyya niyya kuma wani abu ne wanda yake ba mai hukunci akan sa sai Allah baka yi saka shiga zuciyar mutum ka san ga abin da yake nufi ba cewa wannan an yi don Allah ko ba don Allah bane wannan laysal amru ilaika a ah, laysal amru ilaika wannan ba naka bane eh cewa abin da ake ba don Allah bane ko don wannan ba al'amarin ka bane wannan ka shiga gonan Allah ka shiga filin Allah sai yasa ma na ji kila kake amfani da Allah kake amfani da wata kila ni na sani ka shiga gonan Allah oh wato yanzu kenan idan da a mai da martani mai zafi in ya kamata a mayar kasancewa an yi da zafi da ba dan Allah ba kenan ko <laughs> wallahi ina underrating intelligent ɗinka wallahi maganganun da kake faɗa babu fasaha babu hikima a ciki Qur'ani bai mai da martani da zafi manzo Allah bai da mai da martani da zafi ai shi mai da martani da zafi ya dangana da irin abun ne yanzu dubi da mutumin da manzo Allah yake ce masa afala yaskunu ko afala yaqudu fi baiti abihi bai baiti ummihi eh falyanzur hal yuhda ilaihi da manzo Allah ke magana wanda yake je karbo zakka manzo Allah ce zauna gidan ubansa mana ko gidan uwarsa ya ga za a bashi wannan kyautan kaga wannan martani ne mai zafi manzo Allah ya masa to wannan mai da manzo Allah ya mai zafi sai nuna manzo Allah ba dan Allah yi ba shin mai da martani da zafi yakan fitar da abu daga yi don Allah Kabiru ka koma makaranta ka je ka samu malaman suna su karantar da kai kar ka ɗauki rigar malanta ka sa ma kanka saboda nan an yi maja kayo abdul jabbar wasu tambayoyi wanda bai bada amsa ba wannan tambayoyin da aka lakana maka kowa za a iya lakana masa ya je wa abdul jabbar wannan tambayan ba kwarewa bane ba ilimi bane kowa aka lakana masa wannan mun san wanda suka lakana wannan tamboyin sai da aka zauna aka tsara tambayoyin da ayi Abdul Jabbar mun sani lakana maka aka yi duk wanda aka lakana masa zai yi wannan tambayoyin ya kawo inda ya gani a Buhari ko Muslim ba ilimi ba bane zaka kada wannan ya rude ka ka ɗauki kanka a matsayin malami maganganun ka da kake faɗa suna saba wa aqida na ahlus sunna ka koma makaranta karanci me aqida ta ahlus sunna ka koma ka san aqidun su ka san maganganun su mai da martani mai zafi bai fitar da abu daga yi don Allah ya kamata ka san haka ba malamin da ya taba ɗan haka sai kai mai da matar zafi kuma yanayi ne kan ba shi usulubi ne na qur'ani yakan ba da shi da zafi wani lokacin ya sassauta haka manzo Allah yake wani lokacin ya zafafa wani lokacin ya sassauta haka abin yake kuma wannan bai fitarwa a ce ba don Allah ba ya kamata ka san irin maganganun da kake faɗa sai yasa nace in ka faɗi dubu zan faɗi dubu in ka faɗi ɗari zan faɗi ɗari kuma zan jahiltar da kai yawwa ya kamata ka koma makaranta kana da lokaci kai yaro ne ka daina shigo abin da ya fi ƙarfinka za ka rusa kanka rusan da ba za ka tashi ba yanzu ka dubi komen da mutane suke akan sanarwanka ya nuna maka kimanka da ka ta fita a zukatan mutane inda kana ganin maja ta dago da kai to majan ta danne ka wannan shine gaskiyar magana amma ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi koban bude shi kar ka rufe kar ka rufe bude shi ke maka waya din daga nan Kano su ne ummal aba'isi wajen raba kan tsakanin 'yan uwa ahlus sunna waɗanda akwai su da dama waɗanda da zan yi magana a kansu da na yi waɗanda to idan ka ce waɗanda suke bugo min waya daga kano su ne umar haba'is haba'is na raba kan ahlus sunna to idan su ne me yasa kai ka sauraren su kake ba da reference da maganar su me yasa <laughs> in dai su ne ya kamata ka saurare su masu raba kan jama'a har ka bada reference da su ka ce na yi chatting da su ha ba kabiru maganar ka babu mantik a ciki maganar ka babu mantik in dai har ka yadda su ne umul haba'is na raba kan alin sunna ya kamata kai ka saurare su har kuma ka ba da reference da maganar su maganar su ya zama kamar zari ya zama kamar ji'i kana bada da reference da su masu raba kan al'umma haba kabiru haba malam kabiru hayaki fit da na kogo ka san me kake faɗa sai ka ce maka kana da lokaci kai yaro ne ka koma makaranta kar ka yi gaggawa maganganunka da kake faɗa akwai tuka akwai warwar akwai tanakudi kana ƙadin kanka Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka mun so a nan Kano akwai wanda Ali sunna ne ya zo nan Kano cikin wanda dukkanin su sun zo wajenka amma sabani ya shiga tsakanin su a nan Kano da ɗaya ya zo ɗaya yana lecture ɗayan ya ka ziyara shi ma na ce lallai sai ya je ya ziyarce shi amma ɗaya daga cikin wanda suka zo wajen naka wanda suke kiranka daga nan kano shi ba yadda bai baya hana aje a kai masa ziyara ta yin wannan ne suke kiranka daga nan kano suke haɗa ta yanzu malam kabiru idan an samu saɓani wajen wanda suka zo wuri na har wani na ce ba zai kai wani ziyara ba me shafe ni wannan me shafe ni wannan Is not my business bai shafe ni ba wannan dama ba a samun saɓani tsakanin alisunna ne ba a samun saɓani ne ba a samu sabani ne dama me Allah ya ce zai na zuun saran tashin kiyama wanda naza'ana ma fi qulubihim min gillin dama wani akwai shi dama babu gillu tsakanin ahlus sunna ne ai wannan gillu yana nan Allah ne halicci mutane da shi yana nan ran tashin kiyama ne za a cire shi inda shigar da mutane aljanna wannan bai shafe ni ba in suna da sabani tsakanin su wannan bai shafe ni ba zuwan su wuri na shi ne dai sun yi sabani kuma shafe ni har kana ba da shi kana ambatansa Allah sauwaka Allah sauwaka da yan uwanka ahlus sunna to fatan da da da, da muke yi shine ka ka, ka, ka ja girmanka ka ja shekarunka ka san alal akalli shekaru sun sun ja maka da ya kamata ka zauna da yan uwanka ahlus sunna lafiya kamar da kake faɗa mas'ala ta yawwa alhamdulillahi alhamdulillahi na ja girma na amma jan girma na ba zai hana kuma wani marar tarbiyya wadda ‘ya'yana ma sun ishe shi ya yi magana kuma a kyale shi ba inda kai ka san girman nawa kwata-kwata wannan matsala ma da bata taso ba da ka san girman nawa da ka san mutuncin nawa da wannan kalmomin da ke amfani da su da ma baka amfani da su ba inda ka san girman na ka san mutuncin nawa to amma baka sani ba idan idan yaro shi bai ja karancinsa ba bai ja karancin shekarunsa ba bai zama mai tarbiyya ba bai zama mai ladabi ba to idan babba ya mayar masa da martani ba laifi ba ne ba laifi ba ne yawwa ba laifi ba ne yawwa ba laifi ba ne so da kai inda kana ganin mutunci na ai ka kalma ka siffanta kalma na ma da ta ratsi ai bai taso ba ina da 'ya'ya kaman ka wanda kuma za su yi maka martani, amma ni ba dan bar ba Ba ba su ba amma saboda kai ga abin da ka zo ka faɗa kai a da'awarka irin naka na sunnan ba sanin na gaba magana da ka yaba ma abokinka ita ka yaba ma kowa ko da ya aife ka ko da ya jika da kai e kai a ka wannan shine sunna kuma kai ka tada wannan abun albadi azlam ina maimaita maka wannan kalma albadi azlam wanda ya bara shine azzalumi inda baka tada wannan magana ba ba ku yi wannan muhadara ba wallahi ba ruwana ba ruwanmu da ba ruwana da kai bai shafe ni ba kai inda matsayin kama na kabiru ka je kai ba dan da wannan kungiyar taku ba ba dan har kun kira mu hadara ba wallahi da irin wanda suke shiga social media na su yi baran ce ma komai ba suna nan da yawa sun yi in na zo kansu ma wucewa ma nake daga na ga ainihin headline din daga na ga in wucewa nake saboda kada ma in saurare shi in samu in ji wani abin da zai samu mai da martani amma kai ka jawo saurakan nan ya kamata kai in kana da tarbiyya kana da ladabi kaga kiman na gaba da kai ka san magan da ka furta masa yanzu wannan maganganun da ka yi akwai waɗanda ko kuɗi aka ba su ko me aka ba su ba za su furta musu ba saboda suna da tarbiyya sun san kimata sun san daraja na sun san aikin da nake ma wannan addini sun san aikin da nake ma wannan sunna ba dare ba rana amma duk kai baka gani ba kai baka gani ba aiwa kai baka gani ba saboda illa ta maja saboda tasirin maja da ta kawo fitina tsakanin ahlus sunna ita ce ita ce yawa dan ka dada mu waɗansu rai Allah ya sauwaka Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka amma ni ban so ba da aka ce wannan raddin da baka yi shi ba ka yi shi mana don Allah ka yi shi don Allah ka yi shi kai ka ce inda sake magana za ka yi to ga magana na sake ga magana na sake la'alla kai na gaya ma kai kila baka sanni ba baka san ni ba da ka san ni da baka yi wannan maganar ba to amma yanzu koban ta budu don Allah kar ka rufe ta ka bar ta a bude subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka